baya Karan samu kilon sigari ko na wiwi a <laughs> Bara rasa baya Life is so easy if you take it so simple. The way you take your life, this is how people define you. The things of all has take all the youth attention. Imagine you taking weed at the age of 18. It's heartbroken when I see a future leader smoking. Taking alcoholic, thinking you're a big boy. Be useful to yourself for the sake of future. I know it's your life, you have a right to live just the way you want, but I can't sit back, fold my hand, watch you dying. Displaying madness all over the town. It's unbelievable when I see a lady smoking. So you you don't know you are a future mother of tomorrow is this how you gonna brought up a child smoking idan an yi magana sai ki ce kina da wayo ran da wiwi za ya kiki za ki koma wayo in tambaya kuke yi yaushe na zaman ta fasto shawara ne kawai nake bukatan na baku maimakon na boye bayan fage wai naku garan na mika sako ta hanyar waka idan ku kunna ya ji gangan jiki za ya tsira ko baka da sane game da illar sigari ita take kawo ciwon huhu har da hanta maimakon shaye-shaye gara ka yi sana'a na san bana baka kudin shaye-shaye gaye gaskiya raɗa ce amma dole zan faɗa idan ko baka tausayin kanka ka gan na mama addu'a take maka kullum ka zan rahama amma damuwarka kullum ka sha sigari randa uwa ta mutu ne zaka gane ruwa cikin cokali ya kai a wasa ga mai hankali ne kaɗai zai fahimta in kukan ya jawabi ne ga mai fahimta gira kayan ka bance ka kawo dun murabba shaye shaye danne danne yan mata a lungu duka ɗabiyar ka ce ɗan gaye sai ka daina idan ka daina kanne duka sai su masu jada idan ka yi shaye shaye ka samu ciwon koda cikin gidan ku kannin ka ba mai maka su jada idan kanana sun tashi kai ne fa za su raina idan kanana sun tashi kai ne fa za su raina kai ne fa za su raina kice fa za su raina smoking cigar smoking cigar is dangerous to health smoking cigar smoking cigar is dangerous to health smoking ganja smoking ganja more danger. It's dangerous. S on the max, Billboard. Eagle Cry Entertainment, baby.